laisa alaihi amruna fa huwa raddun illahirin duk wanda ya aikata wani aiki na kira a siyaƙin sharafi tana ba da fa'idar duka kowanne irin aiki duk ƙanƙanta shi duk girman shi laisa alaihi amruna ba umarninmu a kan wannan aikin ba mu muka ce a yi ba fa mai da jini aikin wa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi babu ku da zai yi imani kammalalle har sai ya kasance son ransa ya dinga kasancewa taba'an lima jitu bihi mai da'a ga abin da na zo da shi saboda haka nan wa'annan bayan Allah da suka rubuta za a yi hukunci da shi ɗari bisa ɗari na biyar يرى أنهم بشر يصيبون ويخطئون فقد يخطئ أحدهم الحق في مسألة ما من المسائل سيدي مشكلة معاي زي قانو mutum ya dinga gani annahum su dinnan basharun mutane ne yusibuna sukan yi daidai wa yakhtu'una sukan yi kuskure kada ya kuɗe wa ɗayan su kan kuskure alhaqa fi mas'alatin ma a wata mas'ala daga cikin mas'aloli min al-masail la an ba da nufi ba da gangan hashahu Allah kiyaye su walakin an gafalatin ya iya aukuwa daga shagala au sahawin ko rakana wani abu ne mai iya don 'ya'yan adam ne wani nisiyani ko don mantuwa sun san abin su mance da shi a wa'ada mai ko ilimin su bai kai wurin ba falihada saboda wannan al-muslimu la ya ta'assa bule ra'ayi ahadihim duk da haka musulmi bai yin kabilanci bai nuna kungiyanci ma'ana mazahabanci da ra'ayin waninsu ban da wani don duk iyayensa ne duk malamansa ne tunda duk a imma ne na ahlus sunna saboda haka na mutum bai fifita wani ban da wani a cikinsu duk inda wanda zo da gaskiya daga cikinsu sai ne a yi alhamdulillah yana karatu ra'ayin ibn qayyim sunansa ƙulu-ƙulu a farkon littafi alhambali amma lokaci sai kaga ya samu shafi kaza ina goyon bayan malik yana a wannan matsalar malik ne da gaskiya ya dinga zagayawa ya dinga kawo hujjoji dinga taro hujjoji sai ga ya karkata maza ba sai aje ta gefe guda ballahu an ya akhudha an ayyi wahidin minhu. mutum zai iya riko daga kowanne guda daga cikin su dukkan su malaman ne wala ya ruddu qawlahum illa li qawlillahi bai mai da zancen su sai dai saboda Allah ya ce au قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكو مغانا مازون الله سوى الحكا دان وانا كنا نشدا يعذرهم وتو زي مصر حمزة زي كامسو أجري فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الدين الفرعية وتو زي مصر أجري fi maftalafu fihi cikin abin da suka saba a cikinsa su isu a junansu min ba'du masaili dinin fara'iyya daga wasu mas'aloli na addini na fiqihu shine fara'iyya ba na usuluddini ba aqida wa yara anna ikhtilafahum kuma ya yarda ya dinga ganin ya tabbatar da sabawa da suka yi lam yakun jahlan minhum ba jahilci ne da gare su ba irin mutum zauna a yi duwa ce allah abin da wane ya faɗi ai kamar shirmen da wane ne ya yi wala an ta'assubin a ara'ihim kuma ba su saba ba don kawai kare ra'ayinsu kamar irin yadda mu zama kan yi mutum zana yi ta bincika wa ra'ayinsa kaza ko da ya tabbata bai da gaskiya ba zai sallama ba wa innama kana a ya kasance ne imma annal mukhalifa lam yablughu hadith ko dai mai saba wannan hadisin bai same shi ba amrun mumkin aw ra'a nuskha hadha hadith ko yana ga wannan hadisi an shafe shi annabi lam ya akhuz bil wanda bai hukuncin da shi ba duk abu ne wanda zai iya yiwa aw aradahu hadithun akhara ko wani hadisi ya karo da shi balagahu shi hadisin da ya karo da shi ya same shi farajjahu alaihi ya rinjar da hadisin akai aw fahima minhu ko ya gano daga hadisin ma lam yafhamhu ghayruhu abunda wani bai fahimta ba tunda zaka iske kalma da ta haifar da rikici ka daidai wannan ya tafi akan jini ne wancan ya tafi kan tsarki ne kuma kowa ina da magana magabata a kai saboda haka daga kaga wani mafi da wani sabani ya zama na ja'izi don yana daga abin da yake halattacce an takhtalifa al fi madalilin lafzi fahimtoci su saba akan abin da lafazin ke nunawa fayahmidahu kullan al kullun ala fami kowa ya fassara nassin akan fahimtar shi al khas wa misalu haza irin wannan ma fahimahu al imam shafi'i rahimahullah abinda imam shafi'i ya fahimta Allah ya ji kansa min naqdul wudu'i bi masl mar'ati mutlaqan warwarewar alwala da zarar mutum ya taɓa mace kaga aka ce mutulakan kana sani ba ka sani da nufi babu nufi ko mota kuka shiga tare inda ya mace ta taba ka shi kenan ruwa ka tawo rauni wani imam shafi mutulak fahama min qawlihi ta'ala ya gano ne daga fadin Allah tabaraka wa ta'ala au la mastumun nisaa ko ko ka taba mata ده زي بتاع ظاهر انت لمس باليد المائدة فقد فهم امام الشافعي يا غانو من او لامستم لا لامست ان معنى المس تبعوا ولم ير غيره اما وني شافعي ya ce wannan ba shi ne ma'ana ba wannan jima'i ake nufi faƙala bi wujudul wudu'i li mujarradi don haka imamu shafi'i yake cewa alwala ta warware da zarar mutum ya taɓa mace hujjar sa'aya wa fahima ghairuhu wani shafi'i shi kuma ya fahimci annal murada min al mulamasati abun da yadda ake nufi da wannan tabawa fil ayati al jima'a jima'i ake nufi ba wurin rikicin ne ba za a ga an kawo kowa ya kawo gidansa. kila annabi ya taba aisha ko kaza ya auku ko kaza ya auku ko kaza ya auku walam yujibu alwudu bi mujarradil masri sauran wa'in sauransu ba su wajabtar da alwala ba da tsurar tabawa bal labudda min qadarin za'idin sai an samu wani ƙari sai an samu wani gurgudu ƙari akan tabawa kalqasdi masalan kamar nufin jin daɗi da tabawa au wujudin lazzati ko samun jin daɗin tun da namal amalu bin niyyati ko kuma wa wujudi lazzati eh ai kaga daban-daban ba sai an haɗa da wancan ba kowane ɗaya zai iya isa wa kadi ya kulu ƙa'ilun hakika wani mai zance zai iya cewa a ah, to lima la ya tanazalu shafi'i an fahimhi na mai shafi'i ba zai janye daga fahimtarsa ba tun da wancan shine rajihi nashi shine marjuhi liwafiqa baqi al-a'imma don ya tafi daidai da sauran al'umma wa ƙafa a dabirar khilaf ya yanke kututun sabani عن الأمة دقى الأمة الجواب أمسعنا أنه لا يجوز له أبدا بي حلت عقريسي قطعنا أن يفهم عن ربه شيئا لا يخالجه فيه أدنى ريب ya gano wani abu daga ubangijinsa baraka wa ta'ala la yukhalijuhu adana raibin fihi kankanin tantama bai shigansa cikin ransa baya tunani karamin tunani game da wannan matsalan sannan kuma ziyarar tun bai taru kuhu da mujarrada ra'ayi ibashi don tsurar magana ra'ayi an fami imamin akar ko fahimtar wani imami fayus biha muttabi alla qaulin nasi waye gari mai bin zancen mutane tarikan la qaulin ya bar magana Allah ganna bai kamata ba وهو من أعظم الذنوب وأننا بجتكم ما في جرم النفق عند الله سبحانه وتعالى نعم كسكياني يعني. لو أن فهمه من النص عارضه نص صريح من كتاب أو سنة لوجب عليه التمسك بدلالة النص الظاهرة لو أن فهمه إن فهمت من النص daga nassin aradahu nassun sarihun wani nassi karara ya yi karo da shi min kitabin na littafi au sunna ko sunna la wajaba alaihi tamassuku bi dalalati nassi zahirati da ya zama dole a gare shi riko da wancan nassin bayyanan nan wa ya taruku ma fahimahu min zalikan lafsi ya bar abin da ya gano shi daga wannan wancan lafazin alladhi dalalatuhu laysat nassan sarihan wanda nunin sa ba nassi ne karara ba wala zahiran bai ma kai zahiri ba idan law kana dalalatuhu qata'iyatan inda nunin sa yankakke ne la mahtalafa fiha ithnan da mutane biyu basu saba ba min ammati ummati daga dukkan al'umma fadlan anil a'imma ballantana kuma ma shugabanni wannan shine abin da waje ba a gare mu wajen malamanmu magabata mu darajanta su mu riƙe maganarsu mu yi aiki da ita ko mu ma ma samu irin albarkar da suka samu don babu shakka allah suka bi manzon allah suka bi kuma za ka ga zamanin sun yayi mutukan albarka wanda mu zamanin mu yanzu ya kashe ya bushe karatun kawai ake karatun ba ya da maiko ba da albarka mai karatun ba bai albarkace shi ba ballantana wanda aka yi wa karatun sama ta kashe balle kasa saboda ka zaga karatun ake ta tayi ya karuwa take talauci karuwa yake bala'i karuwa yake babu shakka nau'in rashin ladabi zai iya haifar da waɗannan. tunda ainihin da'a wa waɗanda suka yi na gaba dole ne kuma darajanta su dole ne nema masu gafara da roƙa masu rahama ya zama dole wa amma wulatu umuril muslimina amma in aka zagayo wajen shugabannin musulmai waɗanda suke ragama al'amuran suke hannunsu fa innahu shi musulmi ga yadda yake ganin matsayin shugabanni da ko daga shugaban ƙasa musulmi zuwa gwamna musulmi zuwa ciyaman musulmi da kansula musulmi wanda suke aiwatar da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala na ɗaya dai yara wujuba ta'atihim yana ganin wajabcin yi musu da'a liqaulihi ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da wayannan shugabanni ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ya waɗanda suka gaskata Allah da manzon Allah ku yi wa Allah ta'a ku yi wa manzon Allah ta'a wa ulil amri minkum da shugabanni daga cikinku kaga sai Allah ta'ala bai sake maimaita wa ati'u ulul amri ba ati'u Allah dai wa ati'u rasula wannan da'a ne babu istisna'i amma shugabanni ana masu da'a ne karkashin bin Allah da bin manzon Allah an-nisa ayata 59 ولقول الرسول Sallallahu alaihi wa sallam. kuma saboda zancen manzon Allah isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba ku saurari shugabanninku ku yi ɗa'awa wa waɗanda suke riƙe da al'amuranku wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da bawa ne ɗan habashe shugabanci ku wanda kun san yayin da aka yanta shi kun san yayin da ya kafe daga marmurki to ku yi masa da'a ka anna ra'sahu zabiba kai ka ce kansa kwallon zabibi ne wato ya yi tal irin tun da zabibi za ga tun kwallon kamar bayan uh, mai take da suna uh, giginya wanda a galabiya da yake su bagge suna aske kansu saboda haka ku yi masa da'a kada ku saba masa wa qawlihi da zancensa salawatullahi wa salamu man ata'ani faqad ata Allah illahirin duk wanda ilmin biyayya to Allah ta'ala yi wa biyayya wa man asani faqad asa Allah wanda duk ya saba min to ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wa man ata'a amiri faqad ata'ani duk wanda ibi sarki na ku duba amiru rasulullahi kenan sarki a ƙarƙashin musulunci ba dole sai sarki wancan wanda aka suncewa mulki ba duk wanda lahirin mai jan ragama al'umman musulunci kuma ya da zai ja su ta tutar musulunci to yi masa ɗa'a yi wa manzon Allah ɗa'a ne wa manna asa amiri wanda ko duk ya saba wa sarki daga cikin sarakunan al'umma na faƙada ni kawai ya sabawa nan kunga sarakuna masu bin tsarin Allah suna da martaba duba yadda Allah ta'ala ya sama musu gurbi batun ba zai iya wa shugaba ɗa'a ba sai inda iwa Allah da'a ina yi wa Allah ɗa'a? kawai in kana neman girma bi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tattaro maka talakawa su yi ma da'a ƙarshen ta sai kabi kana rage musu da'a walakin la yara ta'atahu fi ma'asiyatillahi azza wa jan musulmi baya ganin yi musu da'a wajen saɓa wa Allah mai girma da ɗaukaka li'anna ta'atallahi muqaddamatun ala ta'atihim don bin Allah an gabatar da shi daga bin shugabanni ne shugaban da ine ne karkatar da mutane ya raba su da tsarin Allah ba za a yi masa da'a ba shugaban da ine ne ya raba mutane da alkur'ani da sunnan manzon Allah ba za a rishi ba fi qawlihi ta'ala wala ya'sinaka fi ma'rufin ba za su saba ma cikin abun da aka san shi a shar'ance al-mumtahina aya ta goma sha biyu wale annan rasula alaihi salatu wassalam qal innama ta'atu fil ma'ruf ai kawai da'a cikin abun da ka san shi ne a shar'ance wa qala aidan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al ba a yin da'a ga wani halitta amintacce wajen sabawa mahalicci ko kan sabawa Allah wanda duk iya zai iya tsauri kai ya sabawa Allah to za a saba masa wa qawluhu la ta'ata fi ma'siyati Allah babu da'a kan sabon Allah wa qala aidan alaihi salatu wassalam السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية السمع za a saurara wazancin shugaba a ji maganan shi wata'a a mai biyayya ɗari bisa ɗari alalmar ya waje bakan mutum almuslim musulmi ya zama dole ga talaka fi ma a habba cikin abin da ike so aka ba da umarni wa kariya ko abin bai so zai ma daɗi umarnin ko bai ma daɗi ba ya dace da ra'ayinka ko ya saba da ra'ayinka dole ka ji ka bi malam yi umar bin nasiya in dai ba umarni da sabo akai ba faiza amara bi ma'asiyatin in shugaba ya umarni da sabo fala sam'a wala ta'ata ba a saurarawa a jima magana kuma ba za a masa biyayya ba saboda haka nan wannan shine haƙƙin da ya zamo dole wajen ɓangaren shugabanni waɗanda suke riƙe da ragamar al'umman musulmai kuma suke gudanar musu da musulunci na biyu yara hurmatar khuruji alaihi ya dinga gani akwai haramcin yi musu tawaye tawaye ballewa ya haramta a kansu awa ilami ma'asiyatihim ko bayyana saba musu kirikiri ma fi zalika min shakka asatta'a saboda abin ke cikin na karya sanda ɗa'a ko tsaga sanda biyayya ala sultanil musulmi na kan mulkin musulmai don kam rashin ɗanan zai haifarwa da mutane jagulewan sama da ƙasa in ku aka ce maka sama da ƙasa ta jagule babu wani abin da za a gudanar a cikin musulunci komai zai bi tsaya cak wale kauni rasul kuma saboda maganan manzo sallallahu alaihi wasallama man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultani shibran mata mitatan jahiliyatan man kariha duk wanda ya kyamaci shay'an wani abu fanzuru na kira a siyakin ko a siyakin sharadi man kariha shay'an duk wanda ya kyaman wani abu duk inda ya kai da girma ko da kankanci min amirihi daga shugabansa falyasbir ya haƙura fa'inahu man kharaja min sultan don duk wanda ya waye daga shugaba shibiran da ɗane ɗaya mata maitatan jahiliya ya mutu irin mutuwan jahiliya mutuwan al'ada wa ƙaunahi man a hana sultana duk wanda ya wulaƙantar da shugaba a hanahullah Allah sai ya kaskantar da shi za a ga duk wanda ita ya ga masa tawaye ba zai kai ko ina ba ɓangare na uku an yi da'uwa lahum bisalahi wasadadi wattaufiki wal isma min sharri wa min alwuqu'i fil khata'i mutum ya dinga roƙa masu su waɗannan shugabanni ya da'uwa lahum ba alaihim ba idan ga roƙa masu bisalahi Allah ya kyautata halayensu Allah ya gyara su wasadadi Allah ya daidaita da su abin da yake gaskiya wattaufiqi Allah ya datar da su ga gaskiya wal ismati Allah ya kange su daga kuskure min sharri daga sharri ya tsare su daga duk wani sharri wa min al fil khata'i daga fadawa kuskure idh salahu al ummati fi salahihi gyaruwar al'umma ta tsaya ne kawai ga gyaruwansu muddin ba ku da shugabanni ba inda za ku dole sai da ta katular makatulan ku yi hankoro hankoron tsallakewa ba inda za ku baya za a dawo an allah ya so ku da alkhairi allah sai gyara muku shugabanni wa fasaduha lalacewanta bi fasadihim da lalacewansu ne kamar abin da muke gani muke ɗanɗana wa an yansa halahu fi ghairi ihanatin wanta qasim mutum ya dinga yi masu nasiha ya yi nasiha a gare su ba tare da ya wulakanta su ba ihana wanta qasim da naƙasa darajar su naƙasa karamatan karama su da kaulihi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha addini faɗin gaskiya ne قلنا لمن مكتنا قال لله nasiha ne ga Allah mana yi masa ɗa'a jin maganan shi amsa umarninsa wale kitabihi nasiha ne ga littafinsa karanta shi fahimtan shi halatta da abin da ya halatta haramta abin da ya haramta ainihin duk tsarinsa wali rasulihi nasiha ne ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam yi masa da'a kada mutum ya tsallake hukuncinsa kai shari'a gare shi wale a immatil musulmin kuma nasiha ne ga shugabannin musulunci wa ammatihim da dukkaninsu kowa da kowa ma kawai ya sa hannu wancan kenan abinda shafi bai bangaren shugabanni na hudu an yi jahida wara'ahum wa yusalli ya khalfahum wa in fasaku wartakabul muharramati allati hiya dunal kufri mutum ya yi jihadi a bayansu duk yayin da suka nemi a fito a fita yaki inda sun yi kira zuwa ga gwagwarmayan tabbatar da addinin allah a fito wai salli ya kalfa mai salla a bayansu domin gabani na musulunci so kya mutane salla wa in fasaku ko da sun watsi ko da suna aikata wani aiki na fasikanci dole a sallah a bayansu wartakabul muharramati suna aikata haram nan fi hilatafa fasaku ba ce fa kafaru ba ko ashraku banda shirka banda kafirci in dai fasikanci ne na sabo to saboda haka nan za a bi shugaba sallah ko da ya zama fasiki ya aikata haram manyan laifuka alati hiya dunal kufri wanda bata fitar da su kafirci ba eh, wanda bata kai kafirci ba لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن طاعة أمراء saboda zancen manzon Allah wanda ya tambaye shi game da da'a wa mugayen shugabanni yace isma'u wa fa innama alaihim ma hummilu wa ku saurari abin da za su gaya muku na alkhairi ku yi musu da'a ga horon da za su ba ku fa'innama alaihim ma hummilu abin da suka kwaso na kansu duk yayin da suka yi duk kwashe kwashe da suka kansu zai kare wa alaikum ma humiltum kuma abin da kuka kwasa na kan wali kaule abada ta sami ta radiyallahu anhu بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعصرنا ويسرنا وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان لا باري أنسى shi daga abba da أنصاري ya ce mun yi wa manzon Allah mu baya a tamka ce mun shiga musulunci mun yi yarjejeniya baki da baki da shi A kan za mu ji abin da duk gabaninmu za su faɗi za mu fara jin nashi za mu yi da'a ga abin da za a samu fiman shatina cikin muna nishaɗi abin ya yi mana daɗi wa makarahina ko muna kyama. da daɗi ba daɗi za mu bi su wa usrina cikin wahalan ku duba wajen wahala sa'ad bin abi waqqas ina kwance bai da lafiya da aka naɗa shi shugabannin take tashi duk jikin samaruru ne ku duba fadan qadisiyya sa'ad ina da karfi yana da harbi yana da kaza yana da duk abinda zaki ake ce masa amma ran nan zaki ba lafiya ga faɗa ya taso dole sai dai ɗaukan ainihin abin nan ɗaukan shi aka kauce da shi bakin daga sai a da shi yaƙi yana kwance a kan rumfa yake ba da umarni haka aka yaƙi duk ihu ya ihu ya ba da umarni sai maruru ya fashe a jikinsa saboda jiki ya takura allah ku ya ba da irin wata nasara ta zama gardama dubu talatin da yan ɗoriya suka yi fata-fata da dubu ɗari biyu da wani abu saboda allah ya da sun bi allah sun bi manzon allah sun bi tsarin musulunci don haka za su ci gajiyar abin da ba uzuri ba hamzari ba mu kaza saboda kaga ga usri na kenan wa yi na da wadatar mu da kuɗi ba kuɗi da lafiya ba lafiya inda Allah ya kira manzon Allah ya kira ko shugaba makofinsu ya kira to za a amsa wa Allah nunazi al'amra ahlahu wa Allah nunazi al'amra kada mu ja da shugabanci wa ahlahu wanda suka cancance shi illahirin duk wanda Allah ya ba jagoranci to ba za mu ja da shi ba wannan wata dalika fadlullahi yu'tihi man yasha kala sai ce illa an tarau kufuran buwahan sai inda kuka ga kafirci kalara to fa in kafirci ne babu kun fi fihi min Allah burhan kun burhan kuna da hujja a wurin ku fiye a wannan min lahi daga Allah tabaraka wa ta'ala zai haka ku alhamdulillah wannan shine abin da ya zama dole a gare mu wajen shugabanni dangane da wannan munasaba eh, da Allah ba duka ba wanda Allah ta'ala ya ba shi dama mun sha magana mun sha magana kuma hakikatan an yi aiki daidai gwargwadon irin namu aikin da muke iyawa mun yi ta tara kuɗi a wurin nan har fatu kwanan nan lalle ya muka ce kai abun ya ɓaci har sadaka a haɗa ba masallaci ina jin an haɗa an samu fatu kansu kawai wajen kusan dubu sittin da wani abu aka haɗa tamanin ku to tamanin saboda ba ni nake tarawa ba wajen tamanin gida ɗan ɗoriya to abun da aka haɗa aka samu na fata ba eh da wani abun kenan na daidai tamanin da ɗuriya kawai in huta wa na eh? kudin fatu to saboda haka nan haka nan aka tattara wayan abubuwa to kun san ha mun yi alwashi an cika mun yi alkawari an cika kai ina jin hatta akwai filin da muka yi masa katta kwana Allah ta'ala ku yi taimake mu bata kwanan ba tunda an zo ne aka sami aka ce to ga wani fili ya dace da masallacinku ku yi kokari su wanda suka kawo mana labarin filin allah saka musu da alkhairi da suna da kishin musuluncin ya sa har suke cewa ainihin suna sha'awa masallacin ya mallaka saboda kana aka kawo fili aka ce amma kwana ɗaya ku kawo kuɗin muka ce to ku lalle a tara kuɗin kuma gaskiya yan uwa an tara kuɗin an samu eh, tuntuni ina jin tun wata ramadan wani bawan Allah ana cikin irin wannan magana ya ce kai shi dai ko aiki bai taso ba ga blok wajen 500 na jima yana kwanci ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda an sallamo shi ko to Allah ya kara masa lafiya blok din yana nan to kuma na sha gaya maku ci to za ku gani duk wanda ya fita za a ga wannan da magirbinsa wancan da digarsa mai 'yan kuɗi da dama ya je ya ebo kuɗinsa saboda domin filayen da ke area wurin nan ana nan ana rubokin yana kokari ya tabbatar da filin nan nashi ne yi aiki biya kaza to kun ga masallaci ba ya da yi muni zamai. yi ba gidana ne ba ba gidanku ne ba ba gidan kowa ba fili ne na Allah tabaraka wa ta'ala isa kullum mun yi karatu mun gama sai mun roƙi Allah ya taso mana da wanda zai zo waɗanda su zo su gina masallacin nan su raya wurin nan sama da yadda muka raya ayyuka ga sunan ba su da iyaka da ɗan filin kenan muna tunanin za a ɗora sama sai muka ga mu ƙara faɗi a ƙasa alhamdulillahi ko Allah ya faɗa mu ɗin muna ta roƙon Allah don yanzu abin da ya rage mana fili ɗaya su zama guda goma to kaga maimakon muna tunanin wannan kafin mai wancan filin ya zo mu ma ya kamata a ce mun yi yunkuri filin da a tabbatar a sake tabbatar wa masallaci zama na masallaci wacce hanya mu zo mu ba da ƙarfinmu da sauran kuɗi kuma da za bayar to amma kila mu fara da karfin a ce muwa mu tona mu zagaye shi ko da ba a samu kuɗin da za a tona ba to muna son ba duka ba ma'aikata yan makaranta da ke da jarrabawa wanda suke da kaza wannan su haƙura amma dai wanda suke da dama gobe sai mu zo ko da dai mutum kaɗan haka aka samu ba dole ne ba kada mutum in bai zo bai abun na ɗansa mun san hakikatan eh, ana yin abun da za a yi amma duk wanda Allah ya ba su dama muna fata gobe da sassafe kusan asubahi sallah asubahi mu dirar wannan katangan an gane su ma mu samu ainihin kila in muka tona muka zagaye dan abun da aka tattara din kila mu zuba shi a ciki ya lashe saboda ƙarshen ta ka fara jera blog sai ga kusan dubu sun tafi ya zama duka ya bata a kasar don wurin gaskiya yana da ɗan yawa sai mutum ya zagaya kullum nakan ce mutum ya dinga zagayawa a matsayin filin su ne don ba mai filin fim na Allah ne mu kuma ne bayan Allah saboda haka nigeria zaga ya ce daga wuri kaza zai ci blok kaza kana da daman ka bada shawaran kaza ta idan har akwati muka bude na shawarwarin kaza kaza to yanzu sai ya zanto shawarar ta ma yi nisa ka zo da baki da baki tunda aiki ake ana cikin aiki kaga magana ana neman shawara a rubuce zaune ake ba aiki ake ba to ba yanzu ana cikin aiki ne kawai ba magana cewar shawara zo da baki da baki na haka kaza nake bukata don haka nan wani a hanya yake akwai wani wani ma na tahiya kawai ce rijiyar nan ya fuskanci babu ruwa ma da yawa a zo a sake yasa to kaga wannan na nuna ainihin harka kayan shi ne hata yara kanana za ka iske wani lokaci mutum ya ga wata bishiya da ta burge shi sai je ciro ta za ka yaro da yar bishiyar sa yana zai je masallacin sa ya dasa an ba kuma ta muna karatun a watan azumi wai yara suke ce da jin tambayar da ta yi kama da yara to malam mu mu dasa dibino mu dinga ci a masallacin nan to da cin dibino buɗe baki da dibino sunna ne shi to sai dai a dasa muku mu kan ba za mu kai dibinin haƙi ba kuna iya ku zo ku dasa kayan ku ku shuka har kai inda za a kai har ku zo ku ci mu dai mafi da tsammani eh, saboda haka na ma aiki biyu ta kai za mu cire shi eh, saboda haka na muna son insha Allah gobe mu zo mu fara tona kila mu tona dai akalla zuwa dai kafa ɗaya haka mu kewaye shi sannan dan abun da kenan a ciki a abin nan Ah, sannan kuma mu ci gaba da ganin dai katangan nan mun ji mata an kuma allah ya sami wannan filin ya kullu shi ma ya kasa ya ce a bashi kaza to gaskiya sai mu sai mu zo mu sake gano ce to fa abun ta sake baci dan dole ne ba inda za a je mu din mu za mu saya tunda mu ne masu muka imani da Allah ah, mu ne al'umman manzon Allah addinin na mu zai yi sama in muka zuba ido za ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin da zai biyo ba Allah zai share mu ne kawo masu yi tunda ya riga ya alƙawarin addinin zai ci gaba sannan kuma a yanzu ana zamanin tashin nasa mutane ko dai su tashi ko Allah ya share su kawo masu yi ko mutane su tabe muna fatan Allah ya karbe mu ai aikin nan da mu eh don Allah ba in ya taimake mu aka aikin da mu mu za mu samu gajin abin da za mu samu saboda kana insha Allah gobe muna fata amma fa zan ba dole ne ba kada mutum ainihin wanda yake da wani abu da yake babba yana iya tafiya amma dai muna fata wanda suke ainihin abin nan da sassahi su subahi ana gama sallah subahi za mu ci gaba da an gama zanawa an gama komai eh, ba laifi wanda yake da yaddiga haka da teburin yana da lafiyayi wanda yake ji da su yana iya zuwa da su amma babu ta mutum yana iya zuwa insha Allah Allah ta'ala ya taimake mu dan mutane da dama lokaci suka yi fushi ce don me za a yi aiki ba a gaya musu ba to gaskiya wannan aikin yana da dan ainihin abun nan kuma haka Allah ya taimaka mana ina shi wannan cewa ma'anar tsamowa istinbadi ko suka tsamo shi daga cikin ayan ba kai tsayin ayan aka yi amfani da ita amma abun da take nunawa tana nuna wannan abun din cikin ma'anan ayan to aka tsamo abu daga ma'anan abu akan ci an yi istinbadi an tsamo hukuncin daga aya kaza ko rashin sani zai zai iya mutum ya san nan ya san nan ya san nan sai ga wani lungu bai karasa ba bai kewaye shi duka da sani ba dukkan al'umma ma ballantana kuma shugabanni kowa da kowa ta shafe shi to yana ga shugaba a wannan shi kuma so yake malam ya bayyana mai irin ta kalidancin da ya kamata a yi ma a da kuma wanda bai dace a yi su to wannan karatu ne mai yawa wato ta kalidanci ta kalidanci dole a yi musu ta kalidi ta kalidu la'ama ba abinda ba a yi ta asubanci ba ta kalidanci ba ta kalidanci martaba ne ta kalidanci in mutum mutum bakin isa wa zai cewa ai mutum bai kai mutum shi muqalladul muqalladil muqalladil muqalladi ne tukuna bai kai ina ka kai martaban muqalladi kai sai a ce zaka je wanda fa muqalladi shine yin wanda ya karanta muftasar ya tace abin da ke ciki irin su mudawwana irin su bidayatul mustahidi wanda mu iga gare mu din nan wanda ka cire shi daga wannan karan saboda in an yi karatun an gama sai ya tafi yana zagira ya ce ni ban tsaya na rasa inda ka sani ma wallahi na ce ci wannan ba rikici ne an ce kaza an ce kaza karshen da sai wasu sun akwai wanda suka tafi suka kusa fada da junan su tun da aka ce kaza ce kai ma to a cire littafin nan to duk da ka littafin mukalladai ne bai kai littafin can inda abin yake ba to ga gashi ta kalidanci martaba ne yaushe mutum ya kai mujtahidi ka san khas da am da kaza da kaza da kaza ka san mutlaq ka san ainihin kalimatu mushtaraka da wacece da wacece aiki ne ja ai mukalladanci martaba ne in ma mutum kai mukalladi ya gode mukalladin mukalladai na mukalladai a ƙarshen sannan masu kalidanci wannan shi ne saboda na abin da ba ta'assubanci ka ce kai sai abin da malikiya kaɗai ta ce to malikansa bari uminka saboda domin imam malik rahimahullahu lokacin da ya rubuta littafin muwatta halifan zamani ke cewa kai wannan littafi ya littafantu da za a yi ga doka daga yau kada wanda ya sake karantar da hadisi sai daga muwatta ice kai ka rufa mana asiri masabban manzo sun watsu cikin duniya hadisai sun watsu in ka takaita nan ina za mu saka mu gobe kiyama duk sauran hadisan a watsar da su kenan wannan abin da Allah ya taimake ni kenan na rubuta ka bari ka a rubuta ka a sa wannan dokan haka daga ba da shi aka samu su bukhari su sahihu muslim su wane ne su wane ne saboda kana shi kansa bai ce ka tsaya kansa shi kadai ba duk kawai wa'annan shugabanni na ganin girman su banda su wayannan guda hudu ma da wasu barkatai suna da yawa sai karatu ya karatu za ka sassano su illa wa'inan su ne allah ya rubuta musu fice kowa da kowa ya da zaman su sato in kokari zai yakice shi ya daina hukunci da sato ya dinga hukunci da ainihin haƙiƙa allah ya tsare mu alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إن إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون